Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma. Toba turkashi Masu sauraro kamar yadda kuke gani a cikin wannan faifan bidiyo da muke ƙoƙarin saka muku a yanzu haka. Wata baiwar Allah ce 'yar gwagwarmaya a jamhuriyar Nijar kuma 'yar jarida. inda take mika wani zazzafan saƙonta da tsokaci dangane da al'umma na arewacin Najeriya da ma Saudiya da ma dukkan faɗin duniya baki ɗaya da suke zagi da kuma cin zarafin Birgediya Janar Abdurrahmani Tani wanda ta yi wannan gargaɗi da kuma nuni da cewar za su ɗauki tsauran mataki a kan duk wanda yake zagi da kuma cin zarafin shugaban nasu ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda dai kuke gani a yanzu haka za mu sanya muku takaitaccen saƙon nata domin al'umma ku amfana kuma ku faɗaku masu ji su ji masu kiyayewa su kiyaye da zarar dai wannan al'amari ya afku to ta yi nuni da cewar za su ɗauki tsatsauran mataki a nan gaba fatan mu dai Allah ya tace mu alkhairi Allah ya shirye mu shirin addinin musulunci ya kuma ɗaukaka musulunci da musulmai ya kuma kawo mana ƙarshen dukkan azzalumai da zaluncin su ya zauna mana da ƙasashen mu ni lafiya mai sauraro da wannan zamu so ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode ai sauraro lafiya wani mutum da ke wata ƙasa ya yi kaɗan bai da inci bai da inci bangansa duk inda muka tsaye kotun kolin duniya a yi shari'a wala za mu kada su ina incin su na dan saboda bin ra'ayin kana son mutum ka zo ka kafa foton shugaban ƙasa soja guda ka zo kana kunna ma mai zagi a tiktok duk abin da ake kungiya tana bibiya tiktok ne facebook ne instagram ne ɗaya bayan ɗaya sai mun yi maganin su kuma allah muke so ya yi maganin kuma Allah ya yi maganin amma za su sha mamaki saboda idan ba ana ba gawa kashi mai rai ya ji tsoro ba harkar nan ba za ta yi ba mu ba mu saba wulakanta shugaba ba shugaba muna karɓarsa kuma magana Allah ce shi ya ɗora sa kokowa da suke yi jayayya da suke yi da rabbi da suke idan ɗaya daga cikin ƙasan wasu 'yan Nijar ɗaiɗaiku daga ciki suke sa su za mu sani idan kuma su suke dan ra'ayi ra'ayin kansu ne sun ga kamar ba a isa ai musu magana ba bismillah Allah kai da mu da harawa amma abu guda za mu gayi ba mu yadda ana kafa foton shugaban kasa mai girma general brigadier abraman chani a tiktok a kafa ta sadarwa ana ce makaryaci kaza su ba su san abin da ke waruwa ba ba su da wannan lokaci amma mu za mu kafa ido mu bi abin dilla dalla dalla da shaidu na musamman kuma sun azadan suna wata ƙasa ba mu da izinin da za mu zo mu yi shari'a da su muna da izini muna da izini amma za mu fara haka nan in ƙasar saudiya mutum yake in ƙasar ma bayan duniya yake a wata ƙasa za mu zo mu zauna saboda mu dai muna da tarbiyya mun taso da tarbiyya duk wani ɗan jarida ko wani malam bahaushe mai kira malam bahaushe amma ɗaya ba zance malam bahaushe zamantakewa duka ta zaman duniya akwai wanda ba ba sai malam bahaushe ba ba ma musulmi ne amma yana da tarbiyya daga gidansa tarbiyya daga gidanku kake fara in kana da tarbiyya ko kina da tarbiyya ba za ki kafa fotan shugaban wata ƙasa ba ka zo kana kunna mai zagi kamar duba cikin duniya kake ko ko kamar kai ka isa kanka ba a yi abin da za a yi da in wasu suke sa su za mu sani in kuma su ne ba sai na faɗi sunayensu ba sun san kansu kuma riga ce wadda ba ta da wuya duk wanda wanda ya ɗauka ya sa ya daidai shi a shirye muke mun jayayya kungiya wannan ita za ta jayayya da shi. to wannan kenan mai sauraro sakon wata 'yan jarida a jamhuriyar Nijar ka saurara wacce ta tura zazzafan sakonta da martani ga al'umma masu zagin Birgediya Janar Abdurrahmani Chani musamman ma 'yan ƙasar Saudiya da ma Najeriya masu kafa dandali da kuma bidiyo da ɗaukan hoto wajen ganin sun ci zarafin Birgediya Janar Abdurrahmani Chani inda ta kira ga al'umma akan akwai ɗaukan tsauran mataki da za duk wanda suka kama akan cin wannan ci gaba da wannan lamari to ala halin dai wannan batu ne wanda bai kamata a ce al'umma ba sun tashi su a ce kawai su kafa hoto da kuma bidiyo domin cin zarafin shugaba wanda a addinance ma zagin shugaba bai halatta ba zagin ma musulmi gaba ɗaya bai halatta ba balle shugaba tsakanin tsakaninka da shugaba addu'a ce wacce ya kamata a cika ne masa da fatan nasara da fatan jagoranci na gari bisa sunna da kuma dacewa da kuma tafikar da addinin musulunci wannan shine dai abin da ya koya mana ba wai zagi da kuma cin zarafin shugaba ba to muna roƙo ilahu jalla mai duka ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya ganar da mu ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata a koda yaushe ilahu jalla mai duka ya mana gamdakatar ya zauna mana da ƙasashenmu lami lafiya ya taimaki al'ummarmu baki ɗaya ya ɗora mu akan turba madaidaiciya mai sauraro da wannan za mu so mu ji tsokacin ka comment ɗinka ko wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan lambar whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani haka zalika muna sake roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha tamu mai albarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe. Mun gode a huta lafiya daga tashar Hausar mu TV. Sai mun ji daga gare ka. Barka da zuwa Hausar mu tashar al'umma.